Yayin da zaben shekara ta 2015 ke karatowa, 'yan siyasan shiyoyin arewaci da kudancin jihar Plateau sun fara musayen yawo kan wanda zai canji gwamna mai ci yanzu Jonajan a matsayin gwamnan jihar Plateau. Yayin da harkokin shirye-shiryen zaɓe da yadda 'yan takara ke fiddawa da liƙa fastocinsu a wasu jihohi yakan kama. A nan jihar Plateau har yanzu 'yan siyasan da 'yan takarkarunsu na cikin duhu da rashin alƙibla ta yadda za su fito ga dangadan su yi tallan kansu a bainar jama'a. A wani taron manema labarai da wata ƙungiya mai fafutukar ganin a bar 'yan arewacin Plateau su ci gaba da mulki a shekara ta 2015 mai lakabin Plateau North Political Front ta gudanar. Shugaban ƙungiyar kuma tsohon shugaban ƙaramar hukumar Jos ta Gabas Evangelist Daniel Izan ya zargi 'yan kudancin plateau da hana su shiga zaben na baɗi. tun da ake a plateau ba taɓa zama an zauna an ce za a yi musaya a ce ana musaya ba lokacin da wannan gwamna mai ci yanzu wato dajo na jan ya nema zaɓe a 2007 sanata victor lar daga can kudancin plateau ya fita ya takara da shi har karshe bai bari ba kuma sanin cewa mu a arewacin plateau ba mu taɓa yi ba amma ba su ce ma ba su naɗe hannu sun ce ka nema ba yana kan kujera mataimakiyar gwamna tana kan kujera ba ta ma ritaya ba ita ma daga kudancin plato ta fito ta ce ta mata neman kujeran nan kuma ba ta ma bar ta ba ta nema in mun fita mun nema me laifinsa Da a tarihin plato barin da mu ba taba zama aka ce za a yi zonin ba akan je ne a fafata duk wanda kawai ya hau Allah ya bashi a rantsar da shi kamar adashe ne sai kai ka ɗauka ni na kuran ɗaukar shi in da mu sake ni na ce dan fara ɗauka akwai laifi gaskiya mu ba mu ma da ɗan takara ma ba mu ma san waye ce yana so a arewa ba doka kamar kuma razane su ne amma da muka fito na muka faɗa kila za mu fara gani mu dai ko ɗan arewa ya fito ya nema gwamna kuma za mu goya mashi baya mu ga cewa an kai ga nasara da mun abin da muka lashe takobi a kai shine za mu sa ɗan arewacin plateau ya zama gwamna ya karba hannun jona david Su kuma 'yan kudancin jihar Filato gani suke tun da gwamna mai ci Jonajan ya fito daga arewacin jihar Filato ne kuma ya yi shekaru takwas yana mulki. Kamata ya yi yanzu wani daga kudancin Filaton ya zama gwamna. Tsohon kakakin Majalisar Dokokin Jihar Filato Mr. George Daika ya ce, su daga kudancin jihar Filato ba su hana kowa fita zaɓe ba sai dai kamata ya yi 'yan arewacin su goya wa 'yan kudanci baya. Mu mutanen Southern Plateau tun da aka fara dispensation ina a 1999 wanda constitution ɗin ma ta ba da ta ba da provision na magana rotation ba mu taɓa yin gwamna plato ba in sun taso magana sai ce wani muni babalar ya yi marigayi ce eh, fidelis tabgun ya yi duka wa'annan a lokacin da suka yi na ɗaya ba su gama gama tenors nasu ba na biyu sun a lokacin da muna plato ne na da lokacin muna tare da nasarar state na yanzu kuma ana yin ta domin yau in wannan bangare sun yi gobe wannan bangare su yi wancan su yi domin a samu zaman lafiya ai da aka fara 99 dispensation din an fara da central zone ne da dare ya yi shekaru takwas of course dare bai gama ma shekaru takwas ya duka ba eh, boardman ya zo ya karba sauran wasan eh, eh, kusan shekara daya na dare to kila shi da ya gama sai ta koma northern zone shi boardman marigayi ya yi shekara daya shi gwamna na yanzu jan yanzu zai cika shekaru takwas kenan idan kara da wannan ya cika masu yin shekaru tara kenan hmm. shin ya kamata ya fiye ina ne ai ya kamata ya dawo southern zone kenan su wannan abu da suke bada sun nuna son zuci wanda bai kamata muna maganan plateau muna magana zaman tafiya ta kuma da zama tare bai kamata su kawo wannan zancen ba domin ba mu taɓa yi ba an yi da shi ya mutane biyu suka dauka mutanen sun kira zon sun ɗauka mutanen eh, northern zone kenan za su gama so ya kamata ya dawo southern zone roƙo na ce musu domin tafiya tare kuma domin kauna da kishin kasar mu ta plateau cewa mutanen southern zone da central zone a yanzu shi su mara mana baya a southern zone Alhaji Isiyaka Ali daga shiyar arewacin Plateau cewa ya yi. Kararrawa ya riga ya buga aiko ko ga jama'a da yawa sun fito neman gwamna a Plateau. Wani zancen muna bacci bata taso ba. Mu 'yan arewa muna ta addu'a mun sa gwamna addu'a mu karan kanmu mun tashi muna addu'a Allah ya kawo mana gwamna na gari wanda za mu goyi bayansa a na da 8 years. shiko Mr. Steven Sarki Musa, sakataren kungiyar matasan Gmai daga kudancin Plateau, ya ce ba lallai sai an yi yarjejeniya a rubuce ba, amma dai kamata ya wani daga kudancin Plateau ya ɗare kujerar gwamna a baɗi. Ba sai za rubuta baya in sun yi gwamna na shekara takwas, bai kamata wani bangare su yi gwamna na shekara takwas ba, ai mun dubiti na shekara takwas, mun yi eh, speaker na shekara takwas, bai kamata a ce muna neman ko dubiti ko ko speaker kuma ba don ya kamata mu yi amfani da kokulan mu amma mun gani a kudu mu ne mun dashi mu samu gwamna a wannan lokaci ita ko madam mary tanko ta ce su ma mata suna bukata a rika damawa da su a harkokin siyasar mm, mata muna da karfi fa muna da karfi daren daren muna da karfi amma kuma kin sani a siyasa sai an dinga hada da hakuri mu nan batun 2006 muna neman zaɓe ba mu muka samu har yau muna nan muna kai dole za a dama da mu watakila ba mu sani ba a za a ɗauki mace ta zama deputy eh, governor ba dole ne za mu dinga wannan surutan cewa mu ma a yi da mu Mr. Gad Shamaki mai sharhi kan lamura ne a nan jihar Plateau. Daga farko ina son gode 'yan siyasan mu tun da har yanzu ba mu je an yi mari ko an yi zagi ko an yi an kashe wani inda ake jiya wani wajaje ba. kuwa muna so mu daɗa rokar su cewa su ci gaba haka dukkan mun san cewa zancen zo ne zancen fati ne ba wai mu ne mutane muka zauna muka ce yau in wace ta samu sai a ba wane ko wane ya ba wace ba kuma kin san abun mamaki ma ana maganan zonin ina me yasa ba a ce da ya zonin namiji ya ba na mace amma kullum naki ci cewa zonin tsakanin jama'an wani local government ne ko kuma wani zone a namu ganin mu ba ma so mu ce zonin ne abin da a duba gaba daya amma mu muna so a duba waye ne dai muna wannan aikin waye ne dai kawo ruwa da abinci zuwa tebur din mutanen plateau waye ne dai kawo zaman lafiya cin gaban plateau waye ne dai hana sace sace da kashe kashen da ake a cikin plateau shi ne abin da ya fi muhimmanci muna Jama'a dai na jiran ganin yadda za a warware wannan takaddama kasancewar yadda gwamna Jonajan ya ce yana kan addu'a yana kuma jiran wahayi kan wanda zai gaje shi. Zainab Babaji, murya Amurka daga Jos a Najeriya.